our new and highly branded chairman of the RAPC. Shugaban sabuwar PDP da ta narke zuwa APC a 2015 kawo baraje ke tabbatar da mu baya ga buba galadima a matsayin shugaban APC da aka yi wa garan bawul wato RAPC. Baraje da ke magana a madadin 'yan sabuwar PDP da suka hada da shugaban majalisar dattawa da na wakilai har ma da wasu gwamnoni ya ce wannan ita ce sabuwar tafiyar su a APC kamar yadda ya alkawarin fito da matsayar bayan wargajewar zantawar su da gwamnatin Buhari. Sabon shugaban bangaren na APC Buba Galadima ya yi ikirarin yanzu shine shugaban APC ba Adam Soshimole ba kuma duk mai ja da hakan sai dai a gamu a kotu. Kuma mu muke da majority a kasar nan. Zaben dubu biyu da goma sha tara ba mai samun nasara sai adali sai mai kamanta gaskiya sai mai biyan waɗanda suka yi masa wahala wato ma'ana kamar habaici kai wa shugaba buhari oh mutum baya magana sai da wani ai duk wanda ya zagin kasuwa da wanda aka zaga da wanda ya maganar duk ya duk sun san junansu wasu 'yan siyasar apc da suka fito daga pdp a waje da taron irin ado buniyadi na cewa buba galadima ya wuce gona da iri tonon asirin irin su da buhari ya minista babu su ni ban taba ji buba galadima ce babu ruwa ne ya sa yake faɗa ba ban ji buba galadima ce ba nefa yake faɗa ba ban ji e maganan education ba akan buba galadi mai tsayana ta zage-zagen gwamnati da buhari ya matsa da wannan surutun nashi a jihar gina university gashuwa irin wannan bangare aka samu karkashin baraje a biyar a pdp da ya ba wa gwamnonin pdp biyar hurumin ficewa daga jam'iyyar suka shige apc shin ko dai tarihi ne zai maimaita kansa nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya